Assalamu alaikum wa rahmatullahi ‘yan uwa barka da zuwa Usman Fasaha TV. Um, yau insha Allah bidiyon mu zami muku bidiyo ne mai matukar amfani dangane da ɗan uwa wanda yake wannan channel mai albarka mutane wajen mutum nawa sun tambaye ni suna so su san yadda za su ɗauko bidiyo ko hoto a cikin Instagram a hanya mafi sauki ba tare da sun amfani da application ba. misali ba tare da sun amfani da application da ake amfani da shi a instagram ba wanda in dai kai downloading din bidiyo ko ka ɗauko ta mafi yawa sai dai ka sake yin sha ɗinta ta kuma um, zuwa instagram ɗin da sauransu so a takaice dai za mu nuna muku yadda za ku ɗauko bidiyo a instagram ba tare da wani application ba so ina roƙon idan wannan shine zuwan ka na farko wannan channel ka kamanta da min subscribe da latsa ƙararrawa so bari mu je bidiyon namu farko dai ga instagram kamar yadda kuke ganin sa za mu shige shi yanzu kun gama mun shigo instagram so ba tare da ɓata lokaci ba kana shiga instagram duk bidiyon da kaga tema misali yanzu kun ga ina a instagram nan kuna gani ga wata bidiyo nan tana yi misali kuna gani nan da na shigo instagram ga bidiyo nan tana yi wadda bidiyon nan ina ga akalla za ta kai minti biyu so kawai in ka ga bidiyon ma abin da za ka yi shine za ka zo nan gurin ga wani gurin ɗige-ɗige nan guda uku inda na kewaye sai ka latsa kana latsawa so akwai wani guri da ya ci ma kwafi link kun ga gurin na kewaye kawai sai ka latsa gurin kun gani nan ya rubuta min link copy so kana yin haka sai kai minimizing kana minimizing kawai sai ka shiga cikin browser ɗinka kowace iri ce kawai sai ka rubuta abin da kuke gani a gurin sacin ɗin nan gashi nan ma'ana ig video download ma'ana gashi nan dai download ig video ma'ana ana nufin download instagram video IG kowa ya san Instagram So ga wani shafi nan kuna gani a sama Ga shi nan shafin ya fito kuna ganin sa kawai sai ka latsa shi kana latsawa za ku gani kun ga ya fito da mu wani shafi kun ga sunan shafin download gram so ga in kuna yadda kuke gani nan ga wani guri nan inda nake sa alamar jan alamar nan kuna gani shi gurin gashi nan ya nuna mana amfanin gurin nan da suka ba shi ne link ɗin da kai kwafi daga instagram ma'ana na bidiyo so shi za ka zo ka sa a nan kawai sai ka danne gurin kana dannewa kun ga link ɗin ya fito ya shiga ciki to yana shiga sai ka danna gurin da aka sa download ɗin nan gashi yanzu mun danna download kun gani bayan mun danna download sai kuma gashi ya kuma fito da wani abu ya sa download video to sai ka zo ka latsa wannan gurin da ya sa download video kana latsawa gashi nan kuna gani so yanzu kuna gani misali oh, gashi nan abun mamaki <laughs> wannan lockdown din tana neman ta samu zaje da yadda kuke gani kawai sai ka latsa nan gurin ga wani guri nan kamar yadda kuke gani a nan gurin da ya buɗe ga wani guri nan ga wani ɗige-ɗige nan guda uku kana latsa ɗige-ɗige guda uku kun ga ga gurin download nan ya fito kun ga download ya fito ga shi nan download sai kawai ka danna download sai kai allowing din abun sai ka sa misali sunan download din da kake so misali za ka iya sa misali IG video bari mu sa IG video so mun danna down sai mu danna download yanzu kun ga download ya fara yanzu download ya fara kun gani bidiyon har ta yi downloading so kun ganta za mu buɗe so wannan shine bidiyon kun ga mun riga mun yi downloading ɗinta daga instagram ya shiga cikin memorin mu kai tsaye in muna so za mu iya ɗaukar bidiyon nan mu zo mu ma mu posting ɗinta a instagram ɗinmu ko ka a kawai muna so dai mu bar shi a wayan mu ne mu dinga kallo so sai hanya na biyu kuma shine yadda mutum zai downloading ɗin hoto so ni ina ba da shawara idan hoto ne mutum zai ɗauko misali kowane irin hoto ne idan mutum zai ɗauko so abin da zai fi kyau shine mutum zai iya amfani da hanya biyu ko dai mutum ya amfani da screenshot na kan wayarsa zai iya yin screenshot misali idan mutum ya screenshot yana yin screenshot din nan kawai sai ya sai ya kwatin din inda yake so ya yi kwatin ma'ana sai ya shiga gurin editing na hoto sai ya yanke alamomin da yake ya fito da misali yanzu kamar misali mutum ya yi screenshot idan zai screenshot zai iya yin screenshot tun daga nan zai ɗauka har zuwa nan hannun gurin duk sai ya fito ma'ana hannun gurin kun gani so maimakon idan ka gama screenshot ɗinka duk nan ya fito so idan ka tashi sai ka zo duka yanke can gurin sai ka ɗau iya inda yake na hoton sai ka bar shi ma'ana ta screenshot kenan in kuma a kai kana ga hakan zai ma wahala to misali yanzu idan hotuna za ka ɗauko za ka iya sacin ɗin misali jarumarka kowa ne naka za ka iya yi kawai ka ɗauka misali yanzu misali a ci babban jaruminka wane ne ko wance ne misali su kowa ne ma za ka iya ɗaukowa misali misali idan misali duk wanda dai kaga dama ko alinu ko waye za ka ɗauko so misali dai kawai za mu zaɓi kowane jarumi ne ma misali mu ɗauko shi so misali nan ga hotuna misali nan kun ga ai hotuna guda hudu ne kun gan su so maimakon misali idan kana so ka yi downloading din wa'annan hotuna maimakon kai ta tsayin screenshot kawai sai ka zo gurin nan ga guri nan mai ɗige-ɗige guda uku shi ma kana zuwa gurin sai ka latsa kana latsa sai ka danna copy link kana danna copy link sai kawai ka ka zo pejinka shafin na sai ka danne sai ka pasting kana festin sai ka zo ka danna gurin download kana dannawa zai yi processing kun ga processing sai ya ce ka downloading din sai ya ce download image ma'ana ka ɗauko hotuna to mun danne yanzu yawa so kun ga hotunan sun ce abin da za ka yi kawai shi ne za ka danne idan mutum ya danne kan hoton to kun ga guri ga wani guri na an sa save image za kuma ka iya danna save all image on the on this page kawai sai ka danna wannan save all image in the page kana gama danna sai ka zo ka danna download gashi nan ga gurin download nan kuna gani sai kawai ka danna shi ma ya tafi download sai ka zo gurin download so kun gani kun ga hoton ya ɗauko so duk ta kuma kun ga original hoton ne yauwa so shine ta yadda za ka bi kai downloading ɗin hoto ko bidiyo a instagram ba tare da wani application ko wata mag na wani application ya fito a cikin downloading din da kai ba tunda mafi yawa za ku ga an sa waye ka yi amfani da application kaza da sauransu so ina fatan wannan bidiyo ta burge ku idan ta burge ku kan ku manta don allah da mana subscribe da sharing bidiyon nan zuwa ga 'yan uwa da abokai a duk chatin din da kake sannan kar ku manta da lakin din bidiyon nan da yi mana subscribe da latsa kararrawa na gode sosai duk wanda yake so a mai wani bidiyo ko wani abu yake so da Allah ya ajiye mana a gurin comment mu kuma za mu mai bidiyo akan abin da duk yake so na gode na ku Usman fasaha sai mun haɗa bidiyo na gaba